mijin karimatin mutan mariri na tafa da yar mutan jiwa MusicSongs.com.
Bismillala wahidin ahadin ya manzo. Allah mai maganin abokin gaba.
Laki duniya ɗan yawo baban saudi alali ba ka ɗan ɗan yawo
Allah mai maganin abokin gaba.
shafa ka ɗan ɗan garba mu cici uwar ɗan ƙwaya
Allah mai maganin abokin gaba.
Allah ka tsare mu ɗan yawo baban saudi
Yau hudu ga wata, hudu cin ga watan Ogas ne, ana ruwa na marka-marka.
sai wani gundin rani ne nan gano dai Ana ruwa na marka-marka.
nan hakan mu rani ne ɗan yawo baban saudi Ana ruwa na marka-marka. Yau hudu ga watan Ogas ne, gashi duk mun taru za mu la'anci uwar ɗan yindo.
na sakwata mai jan baki Allah ci ne mai ɗan yawo babansa Allah watsa shi
ja hankali da jale ba daga rani ne ba sunan wannan wagar fatattakiyar 'yan baki in fitattaki 'ya'yan baki tun da ba garin ubansu ba ne ba fatattakiyar 'yan baki Laki duniya ɗan yawo baban saude
jale sunan wannan wagar fatattakiyar 'yan baki amma na sakwata mai jan kundu yau amma mu ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min ad-dayyin I, mun ji da kun- zalimin dane shi I, mun ji kun taru kun zage mu Allah sarki abin abin kunya ne dan yawo baban saudi saboda ni nan tali ni ba kiɗa ba ba waƙa ba
ni da ne ga tawabin kirki ne ne ga tawabin sulhu ne da ni ne da tawabin kirki ne ni ne da tawabin sulhu ne manya na sun ka hana ne haka aka yi dan yawo da baban da na kyale ka muka ce ba za mu taɓa ba
ni da dole to nake sulhu ne da to nake maganar irka ce manya na sun ka hana ni na ce kuma ni na yarda ai na ji bai daina ba ɗan garba har yana lagi na wai har yana Na ɗibe mu.
zaman zama na nan to sai na ji babban sako. Da dai na ji sako sai na ce, oho, to ashe wutar rigima ta kula.
A'a, in dai waka Kashe ta fa sai an shiryo.
in dai waka ce ɗan garba Na wallahi ko nasara Ai za mu wutar aje rigima ta kullo, kashe ta fa sai an shiryo.
sai sallalla ɗan yawo baban saudi Eh, Da kai da waɗanda suke ta riga ka.
eh,
Ni fa gaba ɗaya ban kyale ku.
ɗan baƙar jaka a dawa ba
Da kai da waɗanda suke ta riga ka ni gaba ɗaya ban kyale ku.
sai mun ragargaji duk dangin ku
Ashe shaliboyi ni na lura. Ko da nan cikin wadul da na duba. Ashe da irin dangin sa.
a da irin dangin su suna nan ɗan garba Ashe kuma matan gidan da ke tarawa ɗin ma dugo suke a aikawa.
wajen maɗigo Wance mun gane mun ga a, mun gane ta ɗan garba eh wajen maɗigo ba ta yan mata kina ta ɓata matasa kina da tamba ma gane ba wawa munafukar Allah ba
aikin tafiya dawowa wanda ya tafi bai dawo ba ai tafiyarsa ba ta yi kyau ba.
mijin ta fada baban sau da ɗan ummu baban ummi
Ya yi kyan tafiya dawowa wanda ya tafi bai dawo ba ai tafiyarsa ba ta yi kyau ni ba.
na san ɗan wajen waƙa ce ɗan garba baka saba ka ka ringa yin ihu ba Ka gani ba
ne eh Dan na yi maka tokaciya na ce ka daina tabin yan gurmi na ce ka kwaje kanka. Nan garinmu ne na gurasa ban mu hori da cin koci ba shi yasa ka sako ɗan sauye. Tutun da abin rigima ne tobo wutar rigimar ta gullo sani kashe ta sai an shiryo.
Allah ci duniya dan ya baban sau da yan maganar Wani waka ya same ka a birnin yunko, eh ina da ka rabo je ka kana layi na.
haka ake dan ya Da na baban je ni zalla matan manyan yunko suke ta hana ni.
haka ake dan ya baban sai Garba kowa naka.
eh marokin baki Maroka yunko.
eh an yi haka dan ya Kuce baban Ali baban Saude. kada yi maganan nan babura ɗan audu eh dan shi jalin baban saude kada yi maganan nan makabura dan Kace audu masa duna yarda wani kudin sai ka zo dan audu
kare gade ɗan yawo eh zuwan marokin baki hada Allah Ibrahim dubu kada yi maganan nan haka take dan ya baban Kace masa duna yarda Allah Ibrahim dubu Ibrahim Dungu shi ma ce kada yi zance na ce masu nuna yadda bayan na zauna na haƙuri na gyale to sai na ji ana ta zaga ka ka zo ka kana layi na tuni da kai fa babu rigewa mu zuba magani dan hindu dan karin kutun man kai dai waka ishirin na nema yanzu ga guda Daga ɗaya na fara ma kuma sha tara na nan jirgi.
Na nan jirgi.
Eh, na sakwata me yau Ni dai waka a Jakin wofi.
ne ma. To ga ɗaya na fara ma amma Eh.
kuma sha tara na jirgi ta. Mutuƙar fa ba ya sunu ba. To sha tara na jirgi ta.
waƙa kake so Kana shirme buwa dai na. Eh.
tsohon dan gwaya
Charlie boy.
ina jin kaɗan yawo ba idan fa na tashi idan na ɗau hanya ta tun daga yan karara na cire buje na eh ni zan bari sai na je tsahi eh sai na je tsahi dan garba ka da yar bindi na tun daga yan karanan eh ni za na cire buje na in saka shaka ɗan sauri eh ni ma zan ta da yar bindi ta dan garba eh sai na je ni kusau na faka yauwa dan garba
talatan mafaradin na leƙa lambar tire ta nan zan sauka in samu uwar ɗan yindo mai fuɗarin kwanci har ni ya mai fatsarin kwance mai kaza amma dai an ce kina fuɗarin kwance rigin ɗinki ba za na taɓa ba zan ɗauke kin ba ɗan yanke har ni ya mai kaza mun guru
ashe mai da martani ba daɗi biya kuma ta tafi kenan uwar dan yando ta gada eh muna Allah su kiyaye ka
da akwai sauran maganan mu sai mun gama wannan barin mu je ga wannan mata da banza mai fasalin yan yogo Allah su kiyaye ka dan yawo baban zaune eh dan ni da bakar jiya tarihi na tun da na zo ni kano ni shekara ishirin da biyar na san jirgin sama bai hadari ba bai kashe bayin allah ba to sai a lokacin ɗanyin dan bakar kadara ya sauka dan yawo baban zaune eh yawa eh wani wajen har yanzu ba ya shuka ba Daure ya biyo nashin yaya kuka bar danyin ne.
wani wajen kana Kano har yanzu ba a yi shuka ba ka dan goma ƙauyen ku goma samu ruwa dan Wani gari ɗan saurara mai da martani ba daɗi. Wata ran na zo ni Kano na sauka, can sai na ji wayo wayo. Asibitin Murtala na ga ya cika dangon. can ji wayo wayo menene ya faru dan yawo ba dakata na leɗa asibiti na walshe haruna la ilaha can illallah ma na ji wayo wayo me yake faruwa dan yawo ya haka ne kenan asibitin me nasarawa yake faruwa kuma ce kadi ya yi dangam na je na ji wayo wayo me ake yi baba
yo ai na ƙara bincike mai ƙwari na samu likitoci mun tari mun tantona sakamakon abin da ya faru wai ashe uwar ɗan yindo ta zo kanan mata dabo cani da ta yi fitsari rannan an ɓarke da amai da guda ai ai ya kai barno dan yawo wajen mutum dubu dubbas ya kai barno je aikin ka dan yawo baban sau ne ina jin ka isa dan wadul mai gurmi isa mijin jamila gurmi ka kaba afirka
rigingina ba kaye ba wai na ji bayani kai da ka tashi kasa ɗin kana neman masu taka ka kira sajilo ka kira musa ɗan ba a mu ba da wani garba ɗan diga da su ba wanda za ya ce a mu dan garba
ka kyale mu mu kaɗai magaya mu ka ba wanda babu wanda za ya ta mu
shi mun wace duk dangin martani ba daɗi haba sanin ɗan yindo idan ka manta ka ce ni ba gudire ne ni wai sai ka can ko gwiwata eh dan bakan kadara dan indo
in ba ka manta ba allan batire ta gani fa ga ka ka ce mini rannan muna hira ka ce mini dai kai ɗan kamso ne ka ce mana dan kamso ne kai ko ka manta Ko ka manta eh
kace a nan garin ake jifanka a wajen shugaba ana ce kayi marisa a wajen shugaba ya da gyaro ka kofa take kare ka eh a wajen shugaba ya gyaro ka da shi ko ka manta eh ai ba ƙarya ne ba dan yawo baban sau ne
a shaida wa dan yindo ka ce za ka doke jagorata wazirin makafin iko waye masa jagora ne har suka yi su birnin iko dan indo ne a dan yawo lokacin kana yaranka shi ne dan yawo baban sau ne eh eh ya ai ka san sabon kamu ne eh yawa eh sabon kamu ne dan garba Akwai magana da take tilo na kai bari in ɗana ta. Ka gani kul ba za na je yawo ba in har ban gyara gidan gado ba.
Eh, ka bar uwa da bula uba da hoce ka zo kana damu mu dan karin kutum
Ni dai ni a da ba za na tafi yawo ba in ban gyara gidan gado ba.
muke lambata ne ta An mun bar gane ka ba tsohuwa da bakin kan tobi, tsoho da bakar shara. Ai shi ka san arne arne ne, ko ya shigo musulmin Allah ba za ya fasa arnancin ba.
dan bakar kadara ba
Dukan yaran ɗan indo su ka san ba sa wargi in ba su kurɓa ruwan kwakwan gaba ba.
ɗaya har na ne su dan yawo baban saudi
Daban miya ke wanke su.
kai mai ba su tarihi na kana tali dan banjo ne ka kwala kai ni ne fa Ka faɗa mai sosai.
ka kwa kai
Tun sufa yana da rai mai shaida
ka manta aleja zuwa wafa ne don tsananin gulmarsa. Sufa ya kore shi ya rasa tudun lafawa.
shi ma dan banjan ne mun bi mamman duka mun bi mamman dubi Idan ƙarya ne to ai balangada shaida ne.
Ballan gada shaida ne dan garba. Eh, mamman landuma shaida ne yana nan da ransa bai bai shuɗa ba. Eh, eh,
Wai kuma ka ce kai ba ka fa da ɗa da uba kake ta faɗan ka.
Ali ya yake ɗan Saudi ya yake Wa zagi.
gaya ma duk wanda aka taɓa babansa dole magana Inda- idan dai ɗan nan ɗan sunna Ni ne.
dai ɗan nan ɗan sun ne bayan shi mun san uwar ɗan garba ubansa wai wane ne ne. Ina san da wai wane ne ne.
Yi tarihinsa.
Wai ubansa wane ne ne ɗan yawo babansa ne.
Ni kaga dai ya san wata, na ji har yana layinka.
Ni ma haka da kyau.
Ya san bana, Ni ma ya na tsine ji har yana layinsu.
mun. Ni ma ya tsine mun ɗan garba.
Mu da mun ji ana ɗan hindo, ɗan hindo, ɗan hindo, sunan uban ba ma gane.
Wane ne shi ban ga- ban gane ba.
Sakamakon uwar ta na fitsarin kwance. Aka samu cikin ɗan hindo, a ciki waye ya taɓa ne, wai cali ne fa ko ɗan yanyan.
Hanyar jan ne ɗan garba ni kan cuta ta kashe ni.
Ni ba ni cin ƙazamu, Ni ma ba na jin ka za mu yi jirgar jirgar ɗan garba.
kai da martani ba daɗi, mu zuba mu gani ɗan waya. Daga ƙarshe ga wata 'yar magana ta. Na ce ɗan garuwa bai more ba. Ya zo Kano da sandan garwa sai an ci shi ake mai To kyauta.
watakila ɗan Mu omo.
ba a danne, To watakila ɗan omo mutum ɗai ɗan omo ne ɗan ya.
da abada ba a danne.
Watakila ɗan An omo.
ce muna yin maula, ai murhun mu muke ci, ba ta kashin muke miƙawa ba.
Ɗan garba. Malam mai shirya kasa. Na tafa da gwanin magana. Ni suda mai bakin magana matsatsaku mai baki da yawa ɗan yawa uban sali.
Jirgin sama ya da- Na jin ka ɗan yawo.
jirgin sama za ya daga.
Ba ya ɗaga ɗan Mai yawo.
nawa mun bar shi tasha.
Mun bai shi tasha ɗan yawo uban sali. Matsatsaku mai baki da yawa. Suda mai bakin magana.
Kai, jirgin sama za ya daga. Mai nawa mun bar shi tasha.
Allah, Allah, Allah.
Manyan malamai na Kano. Da Suna- waliyan Allah nan na Kano.
Suna nan ɗan garba jinjin a Kano.
Ku zo mu yi wa Allah. Da masu yin wa'azi na Kano.
Eh, suna nan ɗan garba.
Don Allah, ku zo mu mu taru. Ku zo mu fitar da bakar jaraba.
Bakar jaraba ɗan bakar kadara, ɗan bakar jaka a dawa.
sarki kash in ma banda kano ba zai ɗauki wajen jaraba Laki duniya ɗan garba. Eh,
kano gidan tausan jama'a Gidan tausan jama'a ta ɗan garba.
ɗebo yan jaraba Kowa sai ya zaka ɗan yawo.
ta ta kai sun gada Kowa sai ya zaka ɗan yawo uban sali. Eh, har sai riga. Allah sarki.
wani ɗan indo ta gada Eh, ai- yar balla mai gindi da ciko Eh, mai gindi da shuku. Mai ƙaton kaya kamar a daka. Eh, yawa. Mun jikin waƙa.
wani ɗan indo ta gada Mm.
mai gindi da ciko Eh, mai katon duri kamar a daka. Ina jin kaɗan yawo ban sake.
sake masa jin da haka Yawa,
mu kai shi kwana da duro zaki ko auren zaki yarniya.
kai ɗaya ka yi dai magana ta ce ya sau matarsa kawai Ya sau Kai matar- za ta yi mara aure a kan Ai ce mai ɗan garba.
Allah Allah, ikon Allah. Eh, ta ce ya sau matarsa wai za ta yi mara aure a kan ai sai dai gar a kuma ɗan garba.
ai to ai ta yi mara aure a Kano ina nasa ba shi kuɗi da yawa ga shinkafa da miya ga wiwi ga kwaya a sama Wai kai abin kunya baka bar shi ba ne?
Dangare ya yi kuma sai su yi margolo da Eh, Har yawa.
yanzu abin kunya baka bar shi ba ne?
Kai, Ko kana zaton mu ba mu sani.
bayan ya gama Hai Musa na sa daga magana bayan ya kunce rani ya zo shi gida wai za ya saka dan banza mai bakin alade Ya yake ɗanya uban sale. Eh, bayan ya kunce maka rani Yawwa.
ya zo shi gida wai za ya saka in waka ce wata za mu daɗa. Yawwa.
wakar ko guda ashirin ce Eh, dubu da biyu mun ka maka da mu da kai ba na babu ragi. Eh, Babu ragi ɗanya.
yara to da sulhu muke Eh,
uwar ɗanyen do ta gada eh, zaɓa mai baki da Ni guba.
na san maganar Kai ko a maɗugokin tsere sa'a dukkanin mata tsoron ki.
Tsoron ki kike wajen maɗigo arewa kin zarce sa'a. Eh, Mata tsoron ki eh, uwar ɗan indo ta gada mai tuho a gada. Eh, ko ni baya sun zaki mini.
Hawa.
Allah kuwa.
Maya sun za ta maka uwarka ai ya farka take. Banka kuma ya farka yake.
Yawa kuma suna nan.
Dan sai kai musu sujada.
Yawa ko kuma je ku zo an nuna muku ku gani. Yawa. Eh, ni ba ɗan tasku ba ne.
Yo ai tare. Babbar magana wata rana fare. Babbar magana wata rana fare. Ni zato na makara.
Ya makara in dai wajen waka ce ya makara ɗan yawo ban sali.
Kaga dai. Na san shekaru da yawa. Inda muna ta je tsakiya tali ni na san babu fari.
Wajen zance a kasar wallahi duk na kwataban da sa a ɗan yawo ban sali.
Idan damina ta zo ta ni na san a Kano da ba Eh, fure.
ayo, ai bana sai dai Allah ya ya tafi jan.
Uwar wani ta zo ta ta yadda bakar jaraba gefen Kano an fara fari.
Wallahi ba ruwa ɗan Wasu ma an fara fari.
Ga oga- Kashe kama sun fara fari.
Ga ogar ya zo ɗan garba gashi ba ruwa jama'a a tashi bakar jaraba. Ku kori bakar Jaraba.
ku kori bakar jaraba.
Eh, Na ji kana neman gindin zama na baruwa ai ba naka bane.
A'a ba nasa bane ɗan yawo ban sali. Yau.
Kada na bar wai ba na gaba Na ibawa kakaf ba nasa bane ɗan yawo Na ban ji sali.
ba na kata ko wai ka ce Kadar dina Yo ai ai ai ana da Albarka ta wani kwayan goji.
Dole ga Si ma kullum ya sama Ma kunni a dawa ɗan yawo ban sali. Yauwa.
Zara mai tuwo ta wani tawun Eh, Ita ma ta ba Ta mu bani gada.
kuɗi da yawa Yawa.
Saboda mu zage bakar jaraba Ina bakar jaraba ɗan yawo.
Sunan wannan waƙar waƙar ɗan cirani a Kano.
Ɗan tirani a gada. Eh, Ɗan tirani a Waƙar gada.
ɗan cirani a gada.
Dan tirani a gada ɗan. Alƙalin ƙungiya na fahimta. Shi ma ya ba.
Bari ya kai magana.
Eh, Ga kuɗi ta ba mu.
Ta ta ce.
More music at houseofsongs.com.